addu'a ta ɗari biyu da sittin da uku kana rajulu idza aslama allamahu nabi sallallahu alaihi wasallam as idan mutum ya musulunta sai manzon Allah ya koya mai sallah thumma amarahu an yad'u bi ha'ula'il kalimati sai annabi ya umarce shi ya karanta waɗannan kalmomi ya addu'a da su allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni ya Allah gafarta mun ka ji kaina ka shiryar da ni ka yi mun afuwa sannan ka azurta ni riwayar imamu muslim tariq ibn ashyam al-ashja'i ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wa sallama jama'a wannan ita ce addu'ar da ake koyawa sabon musulunta duk wanda ya musulunta kaga yana musulunta bai iya karatun fatiha ba bai iya komai ba to ya za ka kuma zai yi sallah to sai ka